don shi wancan satin ma na jin ba mu karanta shi ba a hadarin yaji bulgusul hmm. an yi sa wancan an yi ji bulgusul ko? to fara'idul gusul shi a kawai ba za a ce shafi ba ko tun da fasulun yajibul ghusl fara'idul ghusl fara'idul ghusl to wasu sun ce ga ya sa alama kai ka sa alama kai kuma alaman ka waye ke da fara'idul ghusl ni ma gashi alama kai ma kana sa alama kai ka sa alama kai bismillahir rahmanir rahim faslun fara'idul ghusli farlan wanka a niyyatu inda shuru'i in ji mai akhdari niyya inda shuru'i yayin farawa idan mutum zai yi wanka to to bari mu faro daga can to bari mu hada duka biyun sai ya zan ba maimaita ba faslun yajibul guslu min thalathati ashiya'in wanka yana zama farilla ne a abubuwa guda uku inda shi wannan malam yazo da shi aljanabati wal haidi wan nifasi bai zo da gawa ba haka ne ko za ga wasu littafan suna ƙara hudu ne wasu ma suna ƙarawa to amma dai shi ya tsaya a guda uku janaba Eh, fitan mani kenan da haila jini ne nifasi jini ne kaga ta zai ƙara nuna maka cewa mata suna da buƙatan ilimi da yawa yanzu wannan wankan da aka kawo guda uku kusan maza ƙwara suke ciki su ko mata duka ukun suna ciki suna cikin ɓangaren wankan janaba suna cikin ɓangaren wankan haila suna cikin ɓangaren wankan nifasi eh, jinin biki tunda dai kai ba haila kake yi ba balantana ce yau ga wanka ya kama ka Faljanabatu janabatu qismani ita janaban nan kashi biyu ne ahaduhuma na farko khurujul mani fitan mani bi ladhatin mu'tadatin da jin dadi na al'ada fi nomin a bacci aw yaqzatin ko a farke bi jima'in aw gairihi da jima'i ko wani jima'i in mani ya fita ido biyu in mani ya fita ana bacci in mani ya fita da jima'i ko ba da jima'i ba to a irin wannan bangare inda yi mautadatin ne bila zati mautadatin ne to wajibi ne yi wanka wasani abinda ake ce ma janaba na biyu kuma magibul hashafati fakuwan hashafa abinda ake ce ma hashafa kan kaciya ya fake ya ɓoye filfarji a cikin farjin mace wato lokacin da aka sanya kan kaciya a cikin farji to kenan nan wurin kuma shi ma sunan wannan wankan wankan janaba mani ya fita mani bai fita ba sunan shi wankan janaba wa marra fi manamihi ka annahu yujami'u wanda ya mafarki a bacci kaman yana jima'i yana saduwa da mace walam yakhruj minhu maniyun mani bai fita ba fala shi alaihi ba zai wanka ba wa man wajada fi thawbihi maniyan yabisan wanda ya samu mani busasshe a jikin tufansa la yadri mata asabahu bai san yaushe ne wannan maniyin ya taba shi ba iktasala sai wanka wa adama salla ya maimaita sallar da yayi min akhir naumihi na mahafihi a ƙarshen baccin da yayi bacci a cikin sa sai ya duba yaushe ne yayi bacci na ƙarshe to shikenan to mani ya fita gare shi kenan to sai ya wanka daga nan sai kuma ya maimaita waɗannan salloli wannan shine abin da mai akhdari ya zo da shi fasulun rabewa fara'idul gusli farillan wanka anniyatu inda shiru'i. lokacin da mutum zai wankan ya ninya ninya shine ya kudura a zuciyarsa wal fawru sannan ya wankan a lokaci guda shine gaggawa gaggawa ba facal facal ba yayi lokaci guda waddalku sannan ya ciccuɗa jikin shi ya sa hannun shi ya ciccuɗa jikin shi ko bayan ya zuba ruwa ya diddara jikin shi musamman namiji wanda Allah ya mai arzikin gashi a jikin wanda jikin shi ma duk gashi ne ya sa hannun shi ya ciccuɗa gashin jikinsa wal umumu sannan ruwan ya game jikin shi baki ɗaya Shi nan su ne farillan Wasu nanuhu sunnoninsa gasulul yadaini ilal ku'aini wanke hannaye zuwa wanke tafuka zuwa wuyan hannu kal wudu'i kamar alola wal madmadatu da kuskuren baki wal istinshaqu da shakarwa wal istintharu da fyacewa wa gasulu simakhil udnaini da wanke fatun kunnaye kar mutum ya dura ruwa ciki fatun kunnayen za a wanki ruwan har ya shiga simakh dakhil kada ko mutum ya dura ruwan ya shiga ciki me ya simakhu wa hiya thaqabatu dakhilatu fi ra'si wato shine wani huji da yake cikin kai wato wato wani huji da ke cikin kai wato shi kunni huji ne a cikin kai ko wato kai asalin shi mulmulalle ne kenan sai aka huda ina wanda suka karanta kunni wa amma safhatul udhni ka san za ga wani mutum ya karatu na ce me kanta sai ci kunni Allahu akbar Allah ya saka mishi da alheri ya san karatu mai yawa har ma zaka ji na zuwa kwasa-kwasai kunni ya karanta wa amma safhatul udhni fa yajibu zahiri zahiriha wa batiniha shi fatun kunnin nan wato wajibi ne a wanke shi zahiri da batini mutum ya hankali da kar ruwa je shige mushi kunni ya zama ya cutar da shi sai ya tashi wa fada'iluhu shi akhdarin bai zo da wasu matsaloli masu girma ba ashmawi ari ari wannan kamar da aka ce wanda ya gani a cikin fushin shi kamar na sa'adu to eh sai bai kai ya sa'adu da ya farka kuma